jama musulmi mu da sake haduwa a wannan masallaci namu masjidu abi huraira daga wannan yankin anguwa madina da zazzau a nan garin zaria lardin zazzau jihar kaduna a najeriya a yanzu da muke magana muna subahi ne na ranar talata sha hudu ga watan ramadan hijiran manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina yau shekara bakwai. daidai da uku ga watan uku shekarar bature 2026 wannan kuma shine majalisinmu na takwas kenan insha Allah a cikin jerin giyar wato majalis da muke gabatar da karatu mai take ramadaniyat inda muke bin wannan risala na babban malaminmu a sheikh abdulrazak bin abdulmuhsin albadr hafizahullahu wa wato littafinsa mai suna مقالات رمضانية شهر الصيام آداب وأحكام dan ba manta ba ba mu gushe ba muna tariyar darussan da muka yi tun a baya har muka zo kan babin da malami mana bayani game da muhimmancin haƙuri a cikin wannan wata da kuma alaƙar wato azumi da yin haƙuri a ayan alƙur'ani Allah madaukakin sarki yana ce mana ya ayyuhal ladina amanu sta'inu bisabri wa sala to malamai suka fassara as-sabr anan cewa azumi ma Allah yake yi kaga kenan an an gwama azumi da sallah wajen aikin da za ka yi amfani da su domin neman taimako a cikin sha'anin rayuwarka ta duniya da kuma ta lahira da haka malam ya ja hankalin mu kwarai da gaske akan wani irin hakuri ake buƙatar mutum ya zama ya nuna ko kuma ya tarbiyatu da su sakamakon wannan azumi na watan ramadan sai malam ya mana bayani akan muhimmancin istighfari istighfari kamar yadda muka ji shine mutum ya ainihin wato tuna laifin da ya yi tsakanin shi da Allah sai ya nemi gafara wato Allah ya mishi aikin gafara kada ya kama shi da wannan laifin mun ji irin muhimmancin da istighfari ke da shi mun ji yadda wato istighfari yake zamowa wani irin haske da fitilla ga rayuwar dan adam shi yasa annabawan Allah da kowa ya san sun fi kowa matsayi a wajen Allah amma ba su fasa neman gafaran Allah ba a cikin ainihin wato rayuwarsu gaba ga kowa annabin tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallama shi kam ya ce a kulla yaumin ma sai ya nemi gafaran Allah sau ɗari baya yi kasa da saba'in a kullum wannan manzan Allah kenan to da ma ya gama bayanin menene istighfari da kuma amfanin istighfari sai ce ramadanu shahru taubati wal ghufrani mu kara cewa ko watan ramadan to wata ne da ake tuba zuwa ga Allah sannan wata ne da Allah yake yawaita yin gafara wa bayansa to in baka tsaya ka lura ba za ka iya cewa kamar babin da aka wuce da wannan aiki ɗaya ne a can ya ce neman gafara nan kuma yana maganan tuba da ainihin wato ya ciya malamai suka ce idan aka ce al faruwar tauba aka haɗa su a waje guda to istighfari yana ɗaukan ɓangaren mutum ya buɗe baki ya nemi Allah ya gafarta mashi akan abin da yi tuba ita kuwa za ta ɗauki ɓangaren yadda mutum zai ainihin wato sa wa ransa cewa wannan aikin saɓon to yana nisanta daga barinsa tare da fatan ba zai ƙara komawa zuwa gare shi ba sosai zan tuba yana da alaƙa da cikin zuciya kenan istighfari kuma da harshe za mu ji malami zai ƙara fito da bayanin a yanzu insha Allah gufran kuma Shi ne gafarar da Allah zai maka sakamakon istighfari da tuba ina fata an gani. malai sai inna hada al-mawsim al-mawsim al-azim inna hadha al-mawsim al-azima wash-shahra al-karima mawsim mawsim rahmatin muhdatin min rabbil alamin lil-ibad lallai wannan lokaci ne girma wannan wata ne daraja to wani lokaci ne da ainihin wato yake cike da rahma wanda mutum yake samun shiriya zuwa ga ubangijin bayi a kansa saboda ne sai ce yi iqalatil asarat domin babu wani lokaci a rayuwar ɗan adam kaf da yake samun irin wannan wato yanayi wanda na daidai ana karanta sabon Allah in ka lura da kyau za ka ga duk tsawon rayuwar ɗan adam babu wani lokaci da kake samun bayan Allah unanimously su karanta sabon Allah kamar watan Ramadan har za ka ga mabarnaci shi da kanshi yana cewa dan dai ga muna cikin watan Ramadan ne ta duwa fa mabarnaci ne mara mutunci amma shi ma za ka ga yana takatsantsan a cikin watan Ramadan to kaga wannan ba karamin dama ce Allah zai ba mutum ya kawo shi ba sannan yace abu na biyu wa maghfiratu zallat wata ne wa zallat wata ne da Allah madaukakin sarki yake yawaita gafarta wato zamiya da bayin saskai sannan har ila yau wato babu lokaci da Allah yake yi wa bayi gafara gafara irin wanda zaka ce wanda ke shafan kowa da kowa sai wanda yake baya so. kamar wata ramadan sannan wa taubati anil khati'ati was sayyi'at lokaci ne da Allah madaukakin sarki ya kawo wa bayi wanda ake neman tuba daga kurakurai da munanan ayyuka da ainihin wato bayi suka aikata fama arhamahu subhanahu wa ahlama yace kai wannan wani irin tausayi ne ga Allah mahalicin mu wani irin jin kai ne ga Allah hayya al ibadihi kullu ma yuqarribuhum minhu wa yuradduhum ilayhi Allah ya shirya wa bayinsa wasu hanyoyi ta yadda za su iya samun dama su koma zuwa gare shi yadda za su samu dama su ƙara kusanta shi ba don Allah ya ƙara mana wannan ba ta yaya za mu same shi jama'a su ne ce fa'amara ibadahu almu'minina amran mutlaqa bi tawbatin nasu fi kulli ginin wa zamanin wa makan dama Allah maɗaukakin sarki ya umarci bayi cewa ta rinka tuba zuwa gare shi kowa ya rinka nadama kan abin da ya aikata na sabo ya koma zuwa ga Allah a kowane lokaci a kowane zamani a kowane waje wannan umarni ne gamammiya wadda Allah ya ce mu rinka yi shi always li yahsul lahum takfirat sayyi'at domin su samu kankarar zunuban ayyukansu wa iqalatul afarat da karanta sabansu wa raf'ar darajat da kuma samun ɗaukakan daraja wal fawza bil da kuma samun rabotuwa da aljanna sai ce fa Ka ji kaji abinda Allah madaukakin sarki ce. ya ayyuhal ladina amanu tubu ila Allah nasuha Allah ya ce ya ku bayina da kuka imani ku tuba zuwa ga Allah tuba irin na zaren wato ka tuba da niyyar cewa ka guji wannan sako kenan har ka koma ga Allah shine ma'anar tuba na zaren Allah ya ce asarar hukum da sannu ku an yi kassira an kum sayyi'atikum zai kankare muku zunubanku wa yudkhilakum jannati sannan ya shigar da ku aljannatai ta jirgin tahtiha anhar wanda ƙoramu ke gudanuwa a ƙarƙashin sa wannan tanadin da Allah ya mana kenan to a ƙasa malam ya yi mana ishara wato wannan tuba da irin yadda annabi ya ba tuba muhimmanci har ma ya nuna manzo Allah sallallahu alaihi ya karantar da wani lafazi na neman gafara daga zinabai wanda ya ce shine wato sarkin dukkanin lafuzan neman gafara sayyidul istighfar shine faɗin Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udhu bika min sharri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta kowa ya san addu'a nan ko to wannan lafazi kenan mafi girma daga cikin lafuzan da ake neman gafara daga zunubai a wajen Allah to manzo Allah yake duk wanda ya roki Allah da wannan lafazin man qala ha na nahari in ka yi wannan addu'a ne da rana muƙinan biha kana ne yaqini akan abin da kake samu na sakamako na neman gafarar nan cewa Allah zai kankare maka zunubanka zai gafarta maka ka san ma'anan abubuwan da ka faɗi sani na gaskiya to idan Allah ya kaddari wannan shine yinin ka na ƙarshe ba za ka ƙara wato ganin wani dare a rayuwar duniyar nan ba mata ni ne sai ka rasu a wannan yinin qabla an siya kafin dare ko yamma fa min ahli janna garanti ne wannan bawan ya zama cikin aljanna in ka karanta wannan addu'an da rana sai Allah ya ɗauki rayuwarka a wannan ranar to ka zama ɗan aljanna haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa man qala min al-layl in kuma da daddare ka karanta addu'a bayan sallar magriba ne kafin sallar ishari an yi sallar ishari bayan tarawihi ne ana cikin tarawihi ne lokacin da ake dan huta wannan ka karanta wannan addu'a kana ne yakinin abin da kake faɗi sai Allah ya kaddare ashe wannan daren shine daren ka na ƙarshe a duniya idan ka mutu kafin gari ya waye sakamakon wannan addu'an da ka karanta a wannan daren manzo Allah ya ce fa huwa min ahli janna kai dan aljanna ne kawai wannan wana amrun ne maf'ulan an riga an aikata fa huwa yana ciki ne kawai automatically to kaji yarhamukallah to kaga kenan abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake gaya mana a fakaice yana ba mu wani an yi wato sirri ne na samun tsira a wadata shi ne ne kada ka bari wani yini ya same ka a rayuwar nan ba tare da a wani bangare na yinin nan ka shigar da wannan addu'a ba musamman lokacin askar ɗinka na safe da haka in ba ka yi da ka fara daga yau ɗin nan haka kada ka bari wato wani dare ko wata dare daga cikin dare da ke ta riske ka ba tare da ka karanta addu'an nan ba musamman lokacin askar ɗinka na yamma shi ma in ba ka yi ka fara daga yau ka san dalili domin dolanka da ni da kai da kowa mutuwa ko da dare ne ko da rana haka ne ko ba ba kuma baka san wani dare bane baka san wani rana bane to idan ka mai da wannan addu'a ya zama daga cikin wato daily activities ɗinka ayyukan da ba makawa sai ka yi su to ana fatan in Allah da ranan da rayuwarka ta zo karshe, to in ma da ranan ne ne za yi in ma da daren ne za ka yi sai zan za ka tafi wannan alkawari da annabi zai a kanka to wa ma ha illa al-aqilun mai hankali shi zai kiyaye wannan annabi da ya gaya maka to yanzu ya rage maka ko kai ko kada kai kuma iya abin da zai iya maka kenan ko ya gaya maka sirrin ko annabi sai ya zo ya kama bakinka yana budewa yana rufewa dole kai ba zai yi ba ba ma shi a duniya ba amma dai ya gaya maka in ka karanta addu'an nan ka kare rayuwarka a wannan yinin bayan karantawa kai ɗan aljanna haka in kai da dare ka ƙara rayuwarka a cikin wannan dare kai kan aljanna ne shi ke ina fata an gane mutum ne zo ya ce yana jin yawa sai ka ɗauko abinci lafiya ta ajiye mishi sai ya bar abincin ya kici har ya rike da Allah waye za a zarga yanzu shi so yake sai an zo an tura mai a baki ai ka riga ka yi the best you can do shine kai providing din shi abincin kuma ka bashi ka kuma sallama mishi ya ci hani'an mari'a sai bai ci ba to kaga ba da ka iya da shi a wani riwaya manzo Allah sallallahu ya ce, da dakhala janna a wata riwaya ya ce, illa waje lahu janna. wallahi aljanna ya zama mishi dole ya shiga in dai wannan addu'a to ka dai ji wannan kenan to sai malam ya ce, idan ka gane Ah, abinda wannan ayan ke nunawa na muhimmancin tuba zuwa ga Allah da kuma wani wajen da Allah yake cewa wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihu ya ku mu'mine ku tuba zuwa ga Allah baki ɗayan ku domin ku rabauta kina ashe daga cikin hanyar da ake samun rabo a wajen Allah shine mutum ya ta ba. al-Imam Muslim kamar yadda muka yi mana ishara shi ya fitar da hadisin nan na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama da aka ba da labari cewa annabi ya ce ya ayyuhan nas ya ku mutane tubu ila Allah ku rinka tuba zuwa ga Allah sai ya ce fa inni ni karan kaina ma kaga za za a nuna wato shi manzon Allah da yake number one person a cikin bayi a wajen Allah yace atubu fil yawmi ilayhi mi'ata marra wallahi ina tuban koma zuwa ga Allah a kowace rana sau ɗari wannan annabi kenan ko wa fi riwayatin lahu a wani riwaya annabi yake inni la astaghfirullah fil yawmi mi'ata marra babu ranan da za a wayi gari ba tare da na tuba zuwa ga Allah na nemi gafararsa ba sau ɗari sau annabi zai ci cewa Allah ya gafarta mishi shi fa annabi masumi Allah ya tsare shi daga saba mishi amma despite that kaji yana neman gafarar Allah sau ɗari malam yake cewa to bari ka ji irin yadda Allah ke farin ciki da bayi masu neman gafara suke tuba zuwa gare shi don ka gane irin matsayin neman gafara da tuba zuwa ga Allah a wajen shi Allah Allah na so an gano wannan da ko kamar mutum ne yake da yara da suke mishi business ka ga ba abin da ya fi so kamar yaran su ta kawo mishi return ko mm. a allah ji an samu kaza shi ne abin da ya fi so to shi Allah ya fi son bayansa su rinka tuba zuwa gare shi to kai ko a matsayinka na bawon shi ne zai hana ka ka tuba zuwa gare shi baraka ji hadisin yace balillahu ya yastadu farhahu bi tawbati abdihi ilayhi Allah madaukakin sarki farin cikin shi yana wato tsananta yastadu farhahu bi tawbati abdihi ilayhi farin cikin shi yana tsananta sakamakon tuban da bayinsa ko bawansa yake yi zuwa gare sa imam muslim zai shi fitar da hadisin har ila yau a cikin sahihinsa daga sahabi anas dan malik wanda ya ba mu labarin gafaran neman gafaran manzo Allah ya ce qala ana ce ce qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi ya ce lallahu ashaddu farahan bi tawbati abdihi hina yatubu ilayhi sai da ya rasuwa ya ce maza Allah ce na rantse da Allah wallahi Allah ya fi tsananin farin ciki da tuban da bawansa yake yi gare sa min ahadikum fiye da ɗayan ku da ya samu kanshi a wannan yanayi da za a buga misali na kaiwa matuƙa na farin ciki wani yanayi ne maza Allah ce kana ala rahilati ka kaddara kai ne yanzu kana akan abun hawanka mota ko nafe ko mashin za ka yi wani dogon tafiya ko kuma irin na mutanen da jaki ko raƙumi ko doki to ka san duk wanda zai dogon tafiya sai da guzuri ko to kuma ka kaddare tafiya ana sa ran za ka kwana ka uni a hanya kaga za ka riƙe abin sha abinci ko wanda za ka rinka sustaining wannan tafiyar har ka tsallake zuwa inda za ka to kaddara kana kan wannan tafiyar sai ka samu kanka bi arbi salati a surkukin daji irin sahara din nan tsakiya masu zuwa algeria ko misali sai suka samu kansa akan irin wannan tsandaurin saharan nan wanda ba gida gaba ba gida baya duk inda ka kalla kawai sarari kake gani na Allah jama'a fahimta ko fanfalakat minhu wa alaiha sai ka ɗan tsaya ka yi sallah ne ka ci abincin ne ka ɗan da zango ne ka ɗan yi fakin a gefen hanya kenan ko to kana cikin wannan buƙatar naka na sallah ko cin abinci ko hutawa Wai kowa da za ka yi sai ka ga motar nan naka ya fashe ɓat ko mashin ɗin nan naka ko wannan dabban nan naka kuma duk abin da ka dogara da shi na rayuwanka a wannan tafiyar yana cikin motar amma kawai ga hagu dama baka ga komai ba sai iska kawai da ka je ke kaɗawa. daga kai sai kai din singul singul ɗinka wa alaiha ta'amuhu hajba annabi yace ka tuna ba abincinka gaba ɗaya yana kan abin hawa ko yana ciki wa sharabuhu haka abin shanka kuma kamar yadda muka ce a tsakiyar sahara kuma kai kaɗai kaga wannan sai dai kawai mutum ya zauna ya fara jiran lokacin da mala'ika mutuwa zai zo ina fata gani to me ya faru fa aka shajaratan fattaja fi zilliha kawai sai ka samu ina ne inda zaka dan samu kawai ka je ka ka jira ta Allah sai ka ga wani bishiya kwaya daya sai ka koma karkashin wannan bishiyar ka kai kwanciyarka ka huta bacci ya dauke ka qad ayisa min rahilatihi ka riga ka ɗebe tsammani cewa wannan abin hawan dan naka shikenan yayi batar mu. fa baina huwa kadhalik kana cikin wato wannan zama da tunani da da da zulmi ko cewa to yanzu me zai faru wani hali zan kasance ga ba network ko batirin wayanka ya dauke dan fawa ba din da ba take caji yana cikin jakanka komai na duniya ya rikice maka kana cikin wannan tunani sai manzo Allah ce idza huwa biha qa'imatan indahu sai ka ji kamar an ce dawa Allah ya hada ka kawai sai ka abun hawan nan naka a kusa da kai ta dawo ya aka yi wani sarkin aljani ne dama ya ara ya maido maka shi oho kawai sai kuma ga ka gani <laughs> ina fata an gani kaddara ma yanzu da ya dawo sai ka ga full tank ne ma aka rike a an ji an shawo maka mai ne maka gani ba inda hufa aka zabi shaitaniha sai da ka hau motar ka tabbatar ka zauna a cikin motar ka ba motar wuta ka ji fa ta ɗauka, ina fata an gane ka gane cewa ba mafarki kake yi ba da Allah wani irin farin ciki za ka yi kaga baya suwa ko to barka ji manzo Allah yake sun baqala min shiddatil farki wannan irin bawan da wannan abin ya faru da shi saboda ragen farin ciki da ya buɗe baki zai yi wa Allah godiya sai ce Allahumma Allah na gode na gode na gode an abdi ni na san dama Allah kai bawa ne ne wa ana rabbuka ni da ubangijinka <laughs> ku ji ba wannan maganar da ya faɗi ba ba wai ya faɗa ne deliberately ba a'a farin cikin ne ya wuce misaltuwa zai ce ya Allah dama na san kai ubangiji na ne ni ne bawanka amma sai ya juya magana saboda farin ciki bai ma sani ba gashi manzo Allah ce akhta min shiddatil fara yayi kuskure ne saboda tsabara ga farin ciki Yau an gano wannan da ke ko kamar mutum ne yana neman ainihin wato wani bukata wadda ya kai gaban karshe da za a ce in ya rasa shi to ba karamin damiji zai samu a rayuwar shi ba from nowhere sai Allah ya cin kudo ka kai kuma ka zo ka kawo mai agaji matar shi na asibiti za a yi mata aiki kuma ta kwana uku tana naƙuda abu ya gagara likita kuma ya zo ya ce in the next one hour in ba a yi mata operation ba kuma yana iya faruwa kuma ba zai fara operation din ba sai an aje dubu ɗari biyar sai kuma ba ka da ko ɗari biyar a yanzu ka yi imajini zai tashi hankalin da za ka shiga a lokacin kwatsam sai wani bawan Allah ya zo aka dafi shi kuma ya zo ya taimaka wa mabukata sai ya fara haduwa da kai ya ganka duk abin rikice hula a hannu takalmi a kai <laughs> saboda rudewa ya ce ya ce bawan Allah lafiya ce karata ma mai za ka ce sai ce na zo ne ina duba su waye mabukata a asibitin nan sai ka ce to Allah gani ce ga miliyan biyu ma'ana ka je ka fara tukuna in an gama ka jawo da ka rasa me za ka yi sai ka ce Allah zan ci ubanka zan ci wato ba kamata me kake cewa wani Allah ya sa kun gane jama'a to wannan misali kenan to kun gane irin kaiwa farin cikin nan ko to shine Allahu akbar abinda manzo Allah yake son fa mu gane shine idan bawa yana tuba ga Allah cewa ya Allah na tuba ka gafarta min wannan laifi da nayi abu kaza da nayi da ba daidai ba ka min ya Allah to shi Allah da kake tubawa ya fi irin wannan bawan farin ciki a lokacin da kake tuba zuwa gare shi wato farin cikin wancan da ya kuskuren nan nashi wasa ne in aka gwada da na Allah me ka ba Allah ba komai ba kawai tuba kai Allah na son bayi masu tuba shine inna Allah يحب التوابين wa المتطهرين الله yana kaunan masu tuba saboda ne saboda shedan ne wa Allah alwashi cewa ba saboda mutanen nan ka halaka ni ba ni kuma billahi allazi na ba zan bari su kai labari ba sai Allah ya ce ƙarya take yi ni kuma in dai za su tuba zan yace musu to me kake tunani Allah na son ya kunya ka shekan ne sai ya ce mana to mu din kuma mu rinka tuban dan ya san shekan ba zai kyale ba shi yasa duk yadda aka kai ga wannan wa'azin ko ka ji ka tsorata nan ko bari ka fita masallacin nan mantawa za ka yi <laughs> ba ka bari? sai ka je kai aika aikar an ƙara irin wannan wa'azin da kake kash na fice zan bari ba shekan ne to ya yayi alkawari wa Allah ne kuma yake yake nuna wa Allah cewa in dai Allah ya raya shi har zuwa ƙarshen duniya billahi lazi da shi da su za su bauta shi ne Allah ce mashi ƙaryanka ko kun fahimta to Allah na murna su bayin in shaidan ya kai su can sai su nadama su dawo su tuba shi kuma Allah sai ce ku sake dawowa to wani mugunta za ka yi wa kanka in kana kin tuba haka ba zai misalci ba kai za ka yi wa kanka da kanka ashe me ya kamace mu shine a kowane yanayi mutum istighfari ka ji sirrin da ya sa za Allah sau ɗari a kullum yake neman gafara kenan fa hal min mudakkir ko akwai mai lura da zai gane abin da ake cewa a nan Allah ka sa mu dace to kai tunanin kuma a halin da kake cikin ibadar azumi ibadar da Allah yake ya bar wa kansa saboda muhimmancin wannan ibada a daidai irin wannan lokacin kuma kake istighfari me kake tunani ma'ana in ba ma lokacin azumi ba in ka tuba Allah na so to idan kuma kana ƙara tuba a cikin azumi ya kake gani shi yasa ga malaika jibril ya gaya wa manzon Allah wancan hadisin dai cewa babu wanda za a shiga watan nan watan ya kare. bai samu gafarar Allah ba sai ne domin abin da Allah yake yake so kuma ka shiga yanayi mafi girma da Allah zai karɓe ka amma kuma baka samu gafarar ba ya nuna kai ne baka yi ba ya nuna kai ne baka yi ba da haka yi uwa masu albarka mu yawaita istighfari a cikin wannan lokaci a cikin wannan yanayi da muke azumi mu yawaita neman gafara daga mu. Allah ka gafarta mana to ku ji abin da malam ma yake da ya kawo hadisin sai yake wal wajibu ala al muslimi dan haka abin da yake wajibi akan kowane musulmi an yi birka ahmiyata taubata wa shiddata istiyadihi ilaiha wa an yudrika kadhalika khatar wa shiddata au aw darariha ala ahliya fi dunya wal akhirah da haka ya zama wajibi akan ka kai musulmi ka yi tunani ka riski irin muhimmancin da tuban nan ke da shi da kuma tsananin yadda kake bukatan ka tuba zuwa ga Allah sannan kuma ka rinka tuna hadarin da zunubai suke iya jawo wa bawa da irin cutar da shi da zai yi tun daga nan duniya har lahira fa hiya sababun lil nuzul wal ko ka san duk wani musiba da yake faruwa a duniya ga bayi da duk wani hukuma da Allah yake yi wa bayi ko yayi alƙawarin zai yi wa bayi wal qawari' da matsaloli ka san me yake jawo su wallahi shine saba wa Allah zunubai duk suke jawo waɗannan bala'i da bayi za su ainihin wato kame daga duk wani nau'in sabo wa Allah wallahi Allah ba zai tunkuɗo musu wani musiba ba ko ɗaya ba zai kuma yi musu kowa ba duk ayoyin da kake ji ake bayanin azaba wuta bala'i wane ne duk akan suwa ake yi alkawarin akan masu sabawa Allah ne fa shine keyword ɗin. to shi kuma Allah yake domin kada ya waɗannan hukuban da musiban da kaza din to wanda ya saba ɗin kuma ya ba, shi kenan. zaka haka sai Allah yake wa ma asabakum min musibati kai Allah da kansa yake gaya mana sirrin anan yace ku saurara muku ji ba wallahi babu wata musiba da za ku ga ta fada muku fajima kasabat aydikum sakamakon abin da aikin hannunku ya aikata ne sai Allah yace wa ya'fu an kaseera da yawa ma da yake Allah ma yana yacewa ne saboda wasu da dalilai ba ku sani ba da musibun ma sun ninka haka amma da yawan wasu zunubar Allah ya cewa yake yi wani lokacin maza Allah ya ce saboda dabbobi wallahi Allah yake yafe wasu laifuka sai Allah ya ga in ya saukar da wannan musiwa zai shafi dabbobin ma amma dabbobi ba su san ba su da laifin su to madadin ta shafe su sai Allah ce ku da kuka yi ma an yafe musu? to da yawan zunubai Allah yana yafewa ne shi ya sa musibin ma suke takaita wasu zunuban saboda wasu ɗaiɗaiwan bayi Allah yake yafe su misali Allah ya ga wasu bayi na wanda su suna kiyaye tsafan amma mafi yawa suna yi to saboda kada laifin ya shafi waɗannan sai Allah ya yafe Allah zai iya gana akwai yara ƙanana jarirai wanda su basu ma san me ake ci ba amma in bana yi zo zai haɗa da su sai Allah ya yafe Allah ya ga wasu dattawa ga haka ne haka ne akwai dalilai da dama da Allah ke amfani da shi sai ya yafe zunuban to amma duk da haka ɗan musibin ma da suke faruwa biyar da suke gane kowa idan musiba ta faruwa yake kyalewa wasu musibu da muke fama da su a ƙasar nan wa ya sha namiji ne ya sha ko mace tsoho ko yaro malami ko talaka shugabannin kansu da ainihin wato waɗanda ake shugabanta waye ya tsira a cikin wannan rikici ba an kama wani mai sarauta ba ya mutu kuma a hannunsu Aha, to waye ya sha a cikin wannan bala'i amma har yanzu mu gane cewa mu muke jawo kawunan mu ba mata da yara da talakawa ko wannan sai iya abin da ka gani ma sai iya abin da ka ji to kaga lalle mu gane cewa mu muke jawo wa kawunan mu waɗannan abubuwan da kanmu kuma Allah da ma ya riga ya ce wal taqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassatan ku kiyayi fitinan da za ku jawo wanda wallahi in ta faɗo ba iya waɗanda suka jawo ta kaɗai za ta shafa ba ku dubi fitintunu kuma da suke faruwa internationally bayan wanda muke fama da shi a kasashenmu ga kuma na ƙasashen duniya baki daya su duk waɗannan sakamakon bima kasabat aydikum ne da hannun muke aikata wa Allah ka gafarta mana wa qala subhanahu wa ta'ala yace falyahdhar alladhina yukhalifuna an amri waɗanda Allah zai yi umarni su saba wa umarnin Allah su saba ma abin da Allah ya ce a yi su ƙi to su fa kiyaye kansu they should kiyafin careful shine falyahzar ku kiyaye kanku saboda ne an tusibahum fitna kada wani fitina ta faɗo muku aw yusibahum azabun alim ko kuma azaba mai radadi ya faɗo musu Imam Malik ne zo yana fassara wannan aya yace fitinan da ake magana anan shine ainihin wato kafirci ya kamata saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a ce musu ga sunna su ce mu wallahi ba za mu yi ba su kiyayi za su iya zama wa arna fa su zama kafirai baƙaƙen irin su Abu saboda saba wa manzon Allah ba ba kaman saba wa kowa bane shine liyahdari alladhina yukhalifuna an amrihi masu saba wa umarnin shi shiwa shi Allah shiwa shi manzan Allah shiwa shi Al'ƙur'ani! kowanne yana iya ɗauka an tusi ba tusibahum fitna wallahi fitna na iya samun su aw yusibahum azabun alim ko azaban jalali Allah ka tsare to wannan ma ka gari din sakamakon mai sakamakon zunubai sai ma yake wa qala subhanahu kaji kuma abinda Allah ya kara cewa wala yazalu alladhina kafaru tusibuhum bima sanahu qari'atun aw taqullu qariban min darihim hatta yati Allah wa'ada hatta ya'tiya wa'dullah inna Allah la yukhlifu al-mi'ad wallahi wadanda suke wato yi wa Allah kin ji da kin bin umarni da ainihin wato girman kai duk shine kafircin Allah ya faɗa su ce a'a to masu kafircewa abubuwan da Allah yake faɗi na dokoki to su fa sani cewa abubuwa na bala'i da musiba ba zai gushe ba yana samun su ko kuma ma ƙarshen al'amari a zo a hallaka su har cikin gidansu ko kuma alkawarin Allah ya gaskata a kansu domin dai Allah baya fasa alkawarin shi Allah ya alkawarin ko dai a bi shi a zauna lafiya ko kuma a saba mushi a gaba lafiya to dole za alkawarin Allah zai cika ina fata an gane to sai malam ya da haka yan uwa masu albarka mu tsaya mu duba wa hal fi dunya wal akhirati sharrun wa da'un illa wa sababuhu dhunub wal ma'asi akwai wani sharri da yake faruwa a duniya ko a lahira wanda ba zunubi yake jawowa ba ka duba tun daga nan duniya har lahira duk wani abu na sharri duk wani abu na cuta wallahi ba abin da ke jawo shi sai zunubi faman ladhi agraqa ahal al-ard jami'an hatta 'ala al-ma'a ru'us al-jibal jama'a ko kun tuna wani bala'i da ya taba faruwa a duniyar nan da Allah ya halaka kowa a duniya Allah ya saukar da ruwa ta sama ta ƙasa ta gaba ta baya har sai da ruwa ya rufe manyan duwatsun da ke duniya saboda yawan ruwan aka hallaka kowa sai yan wannan bala'in sakamakon me sabawa Allah zunuban ne dai wa man ladhi riha ala qaumi hud kun tuna wasu al'umma su ma da Allah ya aiko musu da rihan tsartsara sakaraha alaihim sab'a layali iska ne soyayye mai kuna Allah ya feso su duniyar nan ko daga wutan jahannama ne ko da ina ne Allahu a'lam amma iska ne mai kuna wanda ya fi wuta zafi Allah ya sauko kawai kofofin wannan iska yayi ta hurowa duniyar nan kwana bakwai ba ka kautawa da haka duk karfin halinka sai ta soya ka Allah haka aka yi shi kwana bakwai akan mutanen Hud a nabi Hud samudawa wannan bala'in da Allah ya kullo sababu mai zama. sabawa Allah shi din dai da ne mala yace hatta alqasum mauta ka annahum a'dazu naqlin awla mutane suka rinka kyamushewa a inda iskan ya same su domin kamar yadda ka ga in wuta ne a daji ya kace ganin karmami suke bubushewa wallahi haka mutane kowa ya bushe wani yana tsubure a haka ya bushe wani zai kama gudu a haka ya makani haka kowa in action da ka gansu ka san wa'annan in action suka mutu kuma an gano wannan da ko Allah ya kyauta bala yace wa man ladhi arsala ala qawmi samud a wannan kaba adawa ce na kusu ne masu isa samud su kuma manzo Allah ta amana yace me kuke tunani ya jawo wa mutanen samudawa wato wannan a a a tsawa su kuma da ihu da ƙara kawai Allah ya hallaka su Allah ya kunno wani siren wanda ba a san daga ina yake ba ƙara ne wanda ya fi ƙarfin frequency na jin mutane tun ana jin shi kamar za a iya ɗaukewa har sai da ya rinka toshe kunni yana rikirki ta kwakwalwa yana rusa kan kaga kawai sai mutum ya fashe ya mutu saboda ƙara ya yawa lokacin da ake ainihin wato rikicin ba ma a ƙasar nan wani bomb din za a yi shi daga wani distance da ba kusa da kai ba amma kana cikin ɗakin ka zaka ji kana mai kyarkita ƙara guda ɗaya kenan ba to me kake tunani game da ƙaran da Allah ya sako to wannan bala'i shi ma me yasa Allah ya yi haka saba ma Allah haka duk da yadda nabi ne sakamakon malam yace hatta fata'at qulubun fa gani ko sai da hat din mutane ka fashewa da ƙaran yawa ƙarin ya yi yawa ya toshe kunnen amma bai daina ji ba gwargwaron mayar sai da suke toshe kunnen gwargwaron da ƙarin ke karuwa in suka buɗe kunnen kuma sai su ya ƙara karuwa kawai sai ka ji zuciyar mutum ya yi bindiga saboda tsabar ƙara ba da ganin mutum yanzu ko tsorata yara suke son su yi wa junansu sai ya zo ta baya sai ya ce mai wuu kawai sai ka ga ya birkice ƙaran yaro kenan ma fa yana tsorata ɗan uwan shi to da wannan ƙarin Allah ya hallaka su sakamakon mai sakamakon saba wa Allah malai yace wa man ladhi قل بقرية قوم لوط فجعل عاليها سافلها rakan أتبعهم تجارة فعبادتهم me kake tunani ya jawo wa mutanen annabi Lut azaban da Allah ya musu su sama ma aka yi da su aka ɗauke duniyar da suke rayuwa sai da aka yi sama da su suna ganin suna yin sama kamar mutum ya wuri wallahi suna haka kawai sai suka ga suka fara sama sai da aka kai su wato point of no return kawai sai aka kifo su wallahi haka aka hallaka su me suka yi su ma saba wa Allah ne ba to idan muka dubi waɗannan saban mu fara daga can waɗanda aka bayyana cewa Allah ya hallaka duniya da ruwa da waɗanda aka yi da iska da waɗanda aka yi da ƙara da waɗanda aka kifar da duniya ko waɗanne daga cikin al'ummar nan zunubai ne shahararru ɗaiɗaiɗai suka yi Da ciki akwai shirka da Allah Da ciki akwai fasikanci namiji ya zarce wa namiji mace ta zarce wa mace daga ciki akwai kashe annabawa Da ciki akwai ƙaryata su daga ciki akwai jefa musu kalubale cewa ba za mu yi ba Allah ke abin da zai yi ba irin abin da ba su yi ba shine Allah ya halaka su to abubuwan nan da muka ambata ga gaya mu mu a cikin wannan al'umma wanne ne rayuwa wanne ne kuma ba ba ba a ci gaba da yin shi har yanzu shirka ne zaka ce ba a yi yanzu shirka of its first order ma'ana ne ko ko cewa za ka yi Allah ne ba a raina ba mutane nawa ne aka yi musu wa'azi suka ce ba za a yi wani a ci wannan na namu laifin da mutane annabi lut suka yi na luwadi wanne ne ba a yi mu abun ma yanzu ya zama wani wato a industry mai zaman kai har wato promoting din shi ake yi gay marriage to su mutane annabi Lut an ba da labarin maza ne suke bin maza to mu a cikin al'ummar Muhammad ta da bin mata sannan akwai category akwai category na manyan maza masu bin kananan maza akwai na matasan maza masu bin matasan maza haka mata su ma mata aure masu bin yan mata akwai yan mata aure da ba irin wanda ba ba zamanin wallahi kuma akwai wanda ana yi ma an mai da shi commercial ina ma'anar commercial za a je a yi ne ta inda za a ɗauki hoton da sura kuma a yaɗa cikin mutane wato bai ma tsaya su iya su ba a kowa ma ya gaya ake yi suna da website suna da eh, industry suna da kamfanoni wanda za a iya yaɗa shi a yi su a jaridu a sa hotuna kuma a ji ana sayarwa a kan titunan mutane gwamnati na ji tana gani sarakuna al'umma na ji na gani masu hankali cikin mutane suna ji suna gani haka tawa cikin mutane na ji suna gani masu cewa su ne masu wayayyu yan boko suna ji suna gani kuma duk wannan ba a gani shi a bakin komai kuma ku dauka Allah ya kyale mu kawai mu ta rayuwa haka ku a wai waye ne kuma an gane wannan da ko ma'ana shi dokan Allah ba mu sama kuwa shi Allah kuma sai mana abin da muke so to duk sanda kuka ga wani fitina ya kici ya kici ya ko wallahi mu flashing back mu wai me muke yi ne al'umma muke yi ne za mu ga abin da muke yi ne jawo mana wannan bala'i kuma kamar yadda Allah faɗi a cikin ayar nan dan ma yana yafiya akan da yawa cikin zunuban ba dan ma addu'a manzon Allah ba ai da wannan al'umma ma an ta da mutunci annabi ne ya roƙa mana Allah cewa ya Allah ni al'umma ta kada ka hallaka musu yadda ka hallaka al'ummomin baya Allah ya ce an maka wannan gatan ya manzon Allah Wala alfarman da muke cike da amma duk da haka Allah ba zai fasa gwada mana misalai ba shine wani bangare sai ka ji bala'i ya kunno kai ya kici ya kicin yawa za a rika yi in son ko a kasan ku ko a kasan wasu dole ne za a yi haka saboda zunuban suna da sun yawa so wasu ta ɗiba ta tafi da su wasu kuma ya zama musu izina su su wazancu su kiyaye sai su yi wa ɗan baya labari abinda muke ciki kenan so kaji wannan shine sakamakon laifuffukan da ake yi malai ce wa mallabi a garata fir'aun wa qauma wai ko kun tuna me ya hallaka fir'auna ya nutse a teku da shi da mutane shi shi ma dai sabon Allah fir'auna cewa kai shi ya Allah to wannan zalimin ma ana yi cikin al'umman gobe a yi marasa kunya nawa ne yau suka ce wa kawunansa alloli marasa mutuncin yara nawa ne yau suke bautan wasu da sunan su ne allolinsu da sunan shehunai ko waliyai ko wujufai ko shegunai kuma shi ma za su rinka yi wato bugun kirji wani ya fito ma yana bidiyo yana cewa wada shi ne allah shi duk wanda yake ba allah shi bane karya yake yi ya faɗa with confidence kuma ya kwana lafiya kuma ku tunanin allah zai tsaye wannan ga wani mutum ɗaya shi ya yi a zamanin wani annaba an hallaka su gaba ɗaya sashe mu gana mu da sauki rikici ake yi a wasu yankuna yan bindiga ake fama da su a wasu yankuna ba game mu gaba ɗaya ba to in ba mun tuba ba fa wallahi ba musamman me zai faru nan gaba ba dole sai an ba waɗannan shirkiyat qarun wa wa maluhu wa ahli ko kun tuna menene abinda ya sa Allah maɗaukakin sarki ya nutsar da ƙaruna da shi da dukiyar shi da iyalan shi shi kuma wannan isa ya nuna wa Allah cewa muna da shi da haka za mu yi abin da muka ga dama akwai masu haka a duniyar mu ba ba yau yana gani yana da shi da haka tun da yana da shi shi zai iya komai a wannan zamanin namu aka samu waɗanda da nasu fasahan ta kai fasaha suka kera kwale-kwale jirgin ruwa da suka gama suka ga irin aikin da suka yi wani ce not even god can sink this ship ko Allah da sai ya nutsar da wannan abin nan ba je ka karanta the history of titanic ka ga yadda Allah ya yi da shi da kankara ma Allah ya hallaka banza kankara wannan ordinary ya ce wai not even god to haka ke faɗi a wurare da dama wannan kafirin ya zo ya ce rundunar sojojin da yake da shi to ko Allah ne ya fito sai sun gama da shi kalmomin kafirci guda nawa ma zama guda nawa wannan duk fa a zamanin mu a duniyar mu ake yi ba shi ba abun mamaki ba mu muje ana tarkici bangarorin duniya daban-daban wannan mu ma mu kasa zama lafiya abubuwan ne sun yi yawa Allah ka gafarta mana da yake wa mallaki ba haka على بني إسرائيل قوما أو لا بأسا شديدا فجاسوا خلال الديار ثم ضعفهم عليهم مرة ثانية فأهلكوا ما قدروا عليه وتبروا ما علوا تكبيرا ما لك منين أبدا كنت tunanin ya faru ga bani Isra'il mutane ne waɗanda uli ba'asin shadidi wato mutane ne waɗanda Allah ya yi musu wato fasaha suna da tsananin ƙarfi amma ka ja su khilalar jiya amma sai da Allah maɗaukacin sarki ya kai su bayan baya ya nuna su ba a bakin kowa ba ne ya aiko ya sake tada su karo na biyu ku duba abin da Isra'ila ke yi a duniya to haka amma Allah ya sake hallaka su cikin sakon guda Allah ya cinno musu wutar daji from nowhere Allah ya turo musu wasu fitinannu cikin abokan hullansa a da su zama yanzu su ne enemy ɗinsu da za su ta battle na yaƙi da su Allah ya kawo musu wasu sojoji masu taurin kai ana kashe su suna ƙara kutsawa to haka Allah yake yi shi ma duk wannan sakamakon mai sakamakon sabon Allah to shine da ƙarshe da malami gama waɗannan tambayoyin ko yace inna sababa li hadha kulli innama huwa dhunub wal ma'asi wallahi duk dalilan waɗannan ko ba komai bane sai zunuban mu da saba wa Allah mu Allah da kanshi ya gaya mana Ya ce qala ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce fa a akhadna bi dhanbi duk waɗannan al'umman da ka bi, wallahi mun kama su ne da laifin zunuban da suka aikata to kan zai yanzu Allah zai kama mu da zunuban mu mu ne muke tunanin za a mana kenan gaba ɗaya irin waɗancan bala'o'in mu za a kawo mana su in dai su da zambi da zunubin su ɗaya ne suka yi da shi Allah ya muka haka to mu da zunubai nawa za a kama mu Allah ya ce fa kullum akhadna bi zambihi wa minhum man arsalna alayhi hasiba wa minhum man akhadathu sayha wasu mun aiko musu da ainihi wato iska ne wasu da ƙara muka gama da su wa minhum man khasafna bihi al-ard wasu ma an yi wato kifar da duniya ne a kansu wa minhum a agrakana wasu mun nitsar da su Allah ya ce wa ma kana Allah bi yuzlimuhum wai tunanin ku Allah ya zalunce su ne zalunci Allah ya musu Allah Allah ce na Allah zai bukata ya zalunce su wallahi walakin kanu anfusahum su suka zalunci kansu saboda ko da suke zunubin ma Allah bai halaka su ba instantly sai ya turo wanda zai zo ya gargaɗe su cewa ka kai kai wa mutanen nan wa'azi kila ba sani ba ne abin nan da kuke yi ba kyau Allah ya hana amma ina sai su mai da annabawan ma abokan faɗansu su ciwa annabawan mutunci su zazzage su su yi musu dariya su yi musu ihu cewa wai ji, wai shi ma wai annabi wai ya ce wai mu bar kaza haka suka rika yi wa annabawan daga karshe wasu zai su kashe ma annabin ce in da gaske ne ka ce Allah ya kawo mana wani abu da za mu da gaskiya me kuke so ka ce raƙumi ya fito tsakiyar dutse kai ka je wani irin bala'i raƙumi ba wai amma a ce ya fito tsakiyar dutse a gane da gaske Allah ya aiko ka Allah ya yi hakan ko bai yi ba Allah ya yi amma duk da haka ba ta imani ba wallahi <laughs> kai Allah akbar Allah halimun ne da ba Allah bai hakuri ne sai sa Allah ya ce wallahi ba sun sai ba su suka zalunci kansu faƙada subhanahu wa wani da Allah ya ce mimma khati'atihi zinuban su ne fa uguri ku yasa Allah ya nutsar da su fa udkhilu nar sai aka shigar da su wuta falam yajidu lahum min dunillahi ansara Na haka babu wanda zai zo ya cece su a wajen Allah saboda su suka jawo wa kansu kuma an gargaɗe su to haka mu ma ba irin gargaɗin da ba mana ba so man sha'a falyu'min sha a sha'a falyafur haka yawa mu yau da tuba Allah ubangiji ya gafarta mana anan za mu saurara ko su maganganu Imam Ibn Qayyim shi ma da ya kawo anan sun Allah ya kai mu darasi na gaba za mu yi mu dan yi mana da alƙiƙin sha Allah Allah ubangiji muke roƙo ya gafarta mana zunuban mu sa mu cika da kyau da imani yayin yin wato karɓa mana ayyukan mu na ibada ba dan halin mu ba sai dan lutufinsa da tausayinsa yan wa masu albarka da wannan muke cewa subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa assalamu alaikum